ومن عاص وينزل من min ayati akwai daga ayoyin ubangiji dai wato masu nuna wa ikon sa da saninsa yurikum barqa ya nuna muku walqiya walqiyan nan ta zan abin tsoro ga wani kaman matafa kan ruwa ya kwane su cikin daji mina sawaki suna tsoron tsawa wa tama kuma ta zan abin tsammani abin kwadayi ga abin nan ga ruwa ga waɗanda azar na gida wa yunazzilu minas sama'i ma'an kuma Allah ya saukar da ruwa daga sama fa yuhyi bil alla ba'da mawta shi rayar da kasa da wannan ruwa bayan kasa ta mutu ta bushe da an tumbi shi da ta tsira inna fi zalikal masur da wannan abu da anka ambata la ayatin akwai ayoyi li qaumin yaqilun ga mutane wadanda ke hankali ya tadabbaru na ne suna kula cikin hankalinsu ci gaba to min

kuna cikin ƙasa ya kira kira guda bi an yanfa eh, bi an yanfa israfil shine israfil shi busa shi sura cikin kaho da bazan tashin kiyama ku tashi tashi daga kabruka in yayi busa busa wannan guda idza antum takharujun sai ga ko kuna ta fita min hada gare ta haya kuna rayayyu eh, ko ki tarku bi da'awati min da kira guda min ayati ta'ala yana daga ayoyin ubangiji waɗanda ke nuna wa ikonsa to ci gaba wala kuma والأرض كل له وله duk wanda a cikin sama da ƙasa mulkin sa ne duk wanda a cikin sama da ƙasa mulkin sa ne mulkan shi ya mulkin sa ne wa khalqan shi halittar sa ne wa abidan kuma bayin sa ne duka wa idza malaka al-aqil in Allah ya mallaki duk mai hankali fi kulli ma cikin samai da kasa fa ghayru al-aqil tabi'un lahu abinda ma mai hankali adi ko mai da ko to kullu lahu qanatun duk wanda a cikin sama kuma da wanda a cikin kasa mai kankan da kai ne ga ubangiji muti'un masu ta'a ne fil hayati ga rayuwarsu wal mamati da su to ci gaba وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه وله المدد wa huwa allazi yabda'u al-khalqa Allah shine ke wa halitta ta mutane ko ta komi kuma yi sannan ya maida halittar nan bayan halakar abin halitta wa huwa shi mayar wannan bayan mutuwar farko awan alaihi ya sauki ga Allah min bare ga farawa bin nazari ila ma inda muhadabin gadibi ga abokin magana wato gadibi a mayar ya yi sauki bisa ga farawa ko ba haka ba min an i'adatu shay'i asal min ibtida'i na cewa eh, mayar da abu ya fi sauki ga abin nan ga ga fara shi tun farko wa illa ko kuma inda Allah ta'ala sawa in ba ga wajen bi mai bibi ba wato da halittawa da mayarwa ga Allah duk daidai suke fi suhulati ga sauki kun wanda ko kuma qaba ta'ala sannan an kai takidi ga waɗannan ayoyin da an ka ambata alama ta qaddamin ayati wa wasalahu bima yati kuma ya sadar da shi ga abin da an tafi bi qaulihi wala kul masallu ala fi samawati wal ardi Allah shi adda misali wanda yake daukaka shi adda sifa wanda take daukaka fi samawati cikin samawati wal ardi da kasa ay as-sifatul uliya shine da sifa madaukakiya wa hiya shine annahu la ilaha illallah ba wani abin bautawa da gaskiya sai shi ai lahu sifatul wahdaniya shina da sifar kadaitawa fi hima wa to ga cikin sama da ƙasa ba wani abin bauta ma sai shi wa huwa al-aziz shi an mabuwayi fi mulki ga mulki kuma shine mai hikima fi halki ga halitta shi ai la yasubu alai shay'un ba abin da ke buwaya gare shi wala yaf'alu shay'an ba shi aikata komai kuma illa da hikimatin sai don wata hikima ta dullu ala kamali wanda yake tana nuni ga kamali shi ta ala madaukin sai wannan shi a wurin ajiye Ga mai gyara zai gyara. da wannan kuma za a gane wato annabi shi da kowa shan wuya cikin duniya wanda ake koyi da shi kun ga bai iya sauka yi dan huta domin yin laifi wani hutawa ne rai ba ta sun da ya daure ta kan aiki ibada zalla shi ba dama shine an ka ce masa fa'aqim wa shaka lidini hanifan ka tsaye da fuskar ka ya muhammad eh, lidini zuwa ga addini hanifan kana mai karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya wato ko kuma ka tsarkake addinin ka ga Allah anta wa man ka kai da wanda ya bi ka fitratullahi wannan shine kuma wato abin nan halitta Allah tursamu bi ta'il majrura itrata wato wannan da budaddan ta ake rufa ba ba da kwa ba walaysa bil qur'ani ghayru hay fitratu shi dai an rubuta da din wal fitratu hiya qabiliyatu dinil haqq abinda ake ce ma fitra wato kowane mutum an yi shi da yana yiwa shi dauki addinin gaskiya wa tahyu lahu da abin shiriwa ga daukar addinin gaskiya kowa an faɗa mu gaskiya ya santa wannan shine fitira ah, wakila dinul islami ko kuma wato addinin musulunci shi ne eh? ne to bismillah ثم تقدم السياق sannan magana ta gabata li jalbi uqulil gafilin don jan hankulan masu waɗanda na shagala waɗanda yake malaman bayyane na rayuwar duniya wajhu halil akhirah waɗanda sun ka jahilci lahira alladhina ja'alu ja'alu lillahi bala abidihi shuraka waɗanda yake sun sanya ma Allah wasu daga cikin bayansa sun ka zama abokan tarewa gare shi mutasawi na ma'ahu wannan sun kai daidai da shi ta'ala fi mulki ga mulkinsa wa kum la yuqabilu la yaqbaluna shirkata wahum la ya na shirkata alhali su mutane eh, in an ce bawon kai zan daidai da kai ga dukiyar ka ba su karba haka nan wata sawi ba su karbar daidaita ma abidin tare da bayan su bi amwani ga dukiyar su qala daraba lakum masalan min anfusikum hallakum mimma malakata imanukum Allah ya buga muku misali ya bayyana muku misali ya kuma su shirki min anfusikum daga kawunan ku ta atabiru don ku gane don ku kula wa huwa shine halakum min mamlakata aymanukum min shuraka shin kuna da abukan tarewa daga cikin bayinku fima razaqakum hina na razaqnakum ga abinda muka azalta ku da shi fa antum fi ku zan daidai wato ku diba ga nan ku wadatar da mun ka baka da arzikin da mun ka baka daga cikin bayinka ka ɗauki wani kamar shi daidai da kai ga wannan dukiya da Allah ya baka ku zan daidai shina yiwa ta nan ka khifa da mace zan fi takun kamar yadda kake tsoron wani aibi ya same ka haka nan kake tsoron wani aibi ya same shi akwai kuna da yadda da haka nan ai amsalukum kamar ku min al-ahran na ya'ya wal isbahan bi ma'anan nabi wato wannan bai yiwa ko fal muradu nabi salasati wato abinda ake nufi ko da yawa abubuwa uku a ani a shirkata ba abin nan ba mai yarda da shi da wani bawansa su zan daidai ga dukiyarsa wal is wato tarewa wal istiwa da daidaita mal abi tare da bayi wa khawfihim iyyahum sannan kuma zan suna tsoron bayin yana yiwa ai idza kana amrukum ma abidukum fi amwalillahi in ya zan al'amarin ku tare da bayin ku ga dukiya ta Allah wanda yake ya ba ku ita ya zan haka fa kaifa taj'aluna ba'ala malikin la to yaya za ku sanya wasu daga cikin bayin Allah bayansa ne kusan ya shuraka abokan tarewa lahu gare shi Mutu sawi na ma'ahu wadan sun kai ta daidai tare da shi ma'ahu fi mulki ga mulkin sa wata qaddiruna ku ƙaddara annabu ta'ala ya khafu yana tsoron su ku ce bari mu bari roki shehi yana iya sa Allah ya abin da ya abin da yake so kun hamda ko an yi khalifa amrahum wato suna tsoron wato Allah na tsoron ya saba mu al'amarin su yana yi wa wa kadhalika nufasul ayati haka dai muke bayyana wa ayoyi ha mithla zalika tafsili haka dai muke bayyana ayoyi li qaumin yaqilun ga mutane waɗanda ke gane waɗanda ke amfani da hankalin to ci gaba فمن to ya ce bal ita ba to na bal zalamu mu ba maganar shirki wata waɗanda sun ka zalunci kanunsu da daidaita Allah da wani sun bi sun zalunci kawunansu kawai bigai da ilimin ba abu wani ilimi domin sun tafi nema wani abu ba daga mai shi ba ga mai shi sun sun ketare wa man yahdi ma adallallahu wane ne zai shiryar da wanda Allah ya batar la hadi lahu ba mai shiryarwa gare shi wa ma lahum min nasirin kuma mutane ba zan suna da ba su da masu taimako wanda ke hana su daga azaba shi matukar sun yi wannan abu to ci gaba الذي عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون To bayan an an jawo hankalin waɗanda aka falalli da abin da ya gabata na cewa ba su iya ɗaukar wasu bayan su su maishe su daidai da su ga dukiyarsu. Wajah ta'ala al-khitab ila rasul sai Allah ya fuskantar da magana zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallama. wa amarahu bis sabati alal haqq ya umarce shi da tabbata akan gaskiya allazi huwa ilmu wato gaskiya yanda yake shine ilmi allazi wasilu ila ila al wanda ke sadar da mutum zuwa lahira wa huwa la yatimu illa bil amal bi shi kuma ilmi wanda ke sadar da mutum zuwa lahira ba ya cika sai dai in mutum yayi aiki da shi to kamar ya ce annabi kai aiki da wannan ilmi fatastaqimu bihil qudwatu ligari in yayi saboda haka wato koyi da shi ya daidaita da ga wani domin wato ba za a yi koyi da mutum ba sai in ya zan akan akan hanya in bai zan kan hanya ba sai ba za a yi koyi da shi ba sai a ce ai je ya karkace abin da ya faɗa muna daban abin da yake aikatawa daban kun ga abin nan saboda haka wato tilas ne annabi shi kowa wahala cikin duniya ko ni ko da salga ya tahi kokari yake ya gani ya yake tsugunawa kun kun fahimta ko ba kala wato yace fa aqim wajhaka shakal din ka tsaye da fuskar ka ya Muhammad ga addini hanifin kana mai karkata daga ƙarya zuwa gaskiya wato kenan akhalis dinaka lillahi ka tsarkake addinin ka ga Allah an tawmani tabaka kai da wanda ya bi ka fitratallahi wato wannan addini wanda yake wato halitta Allah ne wato kowane mutum an halitta shi da ɗabi'ar son addini in an faɗa masa gaskiya zai karkata sai dai uwayensa ko abokan su karkatar da shi walaysa fil qur'an ha, wato wannan an rubuta shi da tabu dadda ko da yake mufradi ne walaysa fil qur'ani ghayruha wal fitratu abinda yake ce ma fitra hiya qabiliyatu dini alhaqi mutun ya karbi addini na gaskiya don haka kowane mutun ka faɗa masa gaskiya zai saurara kun gane ko wa tahyu lahu kuma shiriwa ga karɓar gaskiya shi da fitira kowane mutum an halitta shi da wannan wa dinul islam ko kuma fitratul eh, lahi shine addinin musulunci illa tibara bil imanil fitri domin imani na na dabi'a wato ba a kula da shi don imani na dabi'a wawa ne in ba shi yadda mutum ba sai ya tsammani Allah na karkashin icce in ya ga duhu eh, ko kuma abin nan ya dauko abin nan kudi abin nan irin irin kudin nan na wuri ya ya rata ya ga kamar suna da Allah na nan ciki zai masa wani abu ko kuma ya tai bakin teku ya dora wani abu kun ga wata wannan shine imani fitiri saboda haka yana jan mutum inda ya ga dama kun gane ko bai bukatar manzanni eh, ah, eh, wato ko in wani mutum ya baka tsoro shi kenan sai kai ta bauta masa <clears throat> in ya baka abin nan gashi nan da ko ina dai yana fadawa domin wato eh? to shi ya faru ko ko imani na manzanni wani ne a gaba shi na farko shi ne na farko shi na shirki shi na shirki shi ne na farko na musulunci ya tawaye karkatar da mutum ya ce ga yadda za ka bi, ya aza shi ga hanya li'annahu mawjudun hatta fil kufari shi wannan imani na shirki wato yana nan ga kafirai kun ga wato abin nan da an ce mutum da an bashi tsoro kenan yaro in ka bashi wur zai ji tsoro wato kaga in yayi shiru ashe ibada ce don ka tsoratar da shi amma da ya gane ƙarya ne ko kai zai bai yarda wa innamal itibaru bil imani shar'i saboda haka abinda ake kula da shi imani na shari'a al muktasab bil iradati wal ilmi ba'da al bulugi wanda ake kula da shi wato mutum da nuhinsa da kuma da ilmi bayan ya ya ilmin ya kai gare shi ko kuma shi ya balaga domin in yana yaro wato ba aza mai aiki ba amma da ya balaga kuma aza masa aiki kun gane ko to ce fatara nasu alaiha wato an halitta ubangiji wanda ya halitta su akan ta na karkata ga son ga imani wato kun ga wannan shine kuma akwai littafan tauhidi waɗanda muke karatu ƙasar nan waɗanda ke cewa gane Allah a komo ga hankali kawai a bar littafi a bar Qur'ani a bar hadisi wannan shi ya ƙara ma ƙasar nan rikici domin in an kawo wanka ce Qur'ani ya ce kaza hadisi ya ce kaza sai ka ga malamai sun rikice domin yadda an ka aza su ba haka Qur'ani ya ce ba kun gane ko wato abin nan halitta ubangiji wanda ya halitta mutane akan sana'ar dini wa hiya ku. la tabdil li khalqillahi ay ilzim wa kullu zanti wannan fitira babu musanyawa ga halitta ubangiji dini ga addini ne ay la tubaddilu kada ku musanya shi bi an tushriku shine ku hada wani da Allah ikhbaru bi ma'anal amri wato ba a musanyawa kenan kada ku musanya zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda a tsaye sosai ai almustaqim wanda a tsaye sosai wa zalika tauhid wa zalika tauhidullah shine kada ta ubangiji addinul qayyim wanda addini wanda a tsayayye walakin aksar nasu amma mahiyan mutane la ya'lamuna zalika san haka nan ba wa illa lama ashraku bihi shay'an inda sun san haka nan ba su gama komai da shi kuma wato tauhidi ya kashi biyu kowa ya san Allah ɗaya ke halitta ba mai yin wata halitta sai shi wannan shi ake ce tauhidin rububiyya wato kowa ya san shi ko kafirai sun yarda da shi don kun ga jiya karatun na jiya ana cewa in ka tambaye su wane ne ya kaza sai ce Allah ne wane ne kaza ashe ba an aiko manzanni su karantar da mu wannan ba abinda an ka aiko manzanni su karantar da mu kamar yadda kai yarda Allah shi ɗaya ke halitta kuma ka yarda shi ɗaya ke yin hukunci shi ɗaya ke halittawa shi ke haramtawa shi ke ci a shi ke ci a wannan shi a tauhidi wanda an ka aiko manzanni gare shi duk manzanni da wannan sun kazo kun gane ko to muni bi na ilaihi منيبين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. To munibina ilaihi wato abin nan an ka ce ma annabi ya tsaye da fuskar shiga addini na gaskiya da shi da mutanensa. na ilayhi kuna masu abin nan mai da al'amari zuwa gare shi shi ubangiji ay fi ma amar bi ga abin da abin yayi umarni da shi wani ha'anu ko kuma ya hani thumma shara fi bayanihi bi qawlihi wato menene yayi umarni kuma yace abi menene ya hana ga bayani yace wata ku ji tsoron Allah kenan duk abin da yace ku yi ku yi shine ita kawa waqi musallata ku tsaye da sallah wala takunu min al kada ku zan cikin masu hada Allah da wani kun fahimta kun? to ci gaba من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل بما لديهم فرحون ba ya ce abin nan ku zan eh, ku tsaye da fuska ku ga Allah ku mai da al'amari zuwa gare shi ba ku ji tsoron shi ku tsaye da sallah kada ku zan cikin masu shirki suwa ne masu shirki min alladhina faraqu dinahum kada ku zan cikin waɗannan da sun kararrabe addinin su ku saurara wannan muhimmi ne ya yi karatun da mun kai wato abin nan ku tsaye da ku bai da ku zan masu mai da al'amari ga Allah ku zan cikin kada ku zan masu cikin masu shirki su wane masu shirki waɗannan da suka suka rarraba addinin su bi ikhtilafin saboda saba wasu hima ya abudu na hugabin da suke bautawa aw fil kayfiyati ko ko ga yadda ake yi wa kanu shiya'an sun kazan kungiya kungiya firaqan jama'u jama'u fi zalika kullu hizbin ko wace jama'a ko wani kungiya minhum daga cikin su bima la dayan farihun wato masu wani ciki ne ga abin da aka gare su wato kenan tunda qur'anin nan guda ne hadisi guda kudiba wato akwai abin da yake yana yiwa a yi khilafa gare shi akwai wanda ba a yi khilafa gare shi ga tauhidi ba a karɓar khilafa ga tauhidi ba a karɓar khilafa tilas ne yadda Allah ya faɗi yadda yake ko yadda annabinsa ya faɗi yadda yake to ka yarda da haka nan in baka iya tawilin sa ba ko kuma baka san abin nan hankalinka bai kai ba ka imani da shi kamar yadda yake inda ake yin khilafa khilafa ta yi amfani wajen hukunce hukunce wannan farilla ne wani ce a mustahabbi ne ko wata sunna ne wannan shi babu laifi sauki ne ga musulmi kun gane ko amma in tabriki ya taho ga aqida to yanzu an yi daban-daban sai a yi ta fada wannan ya ce ni kadiri ne a ce ya yana yana faɗa da mala'iku ya ci ya ci nasara wannan ya ce ni tijjani ne tijjani yana karbowa daga Allah wannan ya ce ni shazili ne shazili yana kaza kowa yayi daban-daban Ah, shi kenan babu sauran haduwa da an gamu duk sai faɗa za a ah, eh, eh, eh, haka ne har yanzu suna nan a ah, ba su game ba sai dai tsoron izala suke yi kawai don haka suke yi sun kasar taru don a yi faɗa kamar da da kiristiyani ce da yahudanci duk faɗa suke tsakanin su da musulunci ya taho sai suka haɗe suna faɗa da shi in sun ka haɗu su kuma tsakanin su sai su koma ba abin nan wato babu hanya ille ta koyon ganewar tauhidi shi dai a haɗa mutane

to wai za masa nasa dole in wata cuta ta sami mutane da au wato ta sami wato kafirai da au sai su dora kiran ubangijin su munibi na ilai suna masu mai da al'amari zuwa gare shi kun haifta ko duna gairi iban da waninsa sa mai إذا min منه amma in ya ya أنا musu wata rahama daga gare shi an ka saukar da ruwa ko an ka kawo lafiya idza fariqu min sai wasu jama'a daga cikin su bi rabbihin yushrikun suna hadawa wani suna shirki da ubangijin su ce ai wane ne addu'a wani ta kawo muna shi ko kuma wane ne ya kawo muna cewa addu'a babu laifi babu laifi muna fatar addu'a wani Allah ya karba da Hausa ko eh alƙawo wane ya kasa akwai wani da ake aje kiran shi din shi a'a ba wanda an kasan ana karba addu'a shi don haka ake son abin nan karoki kowa ya ma addu'a don ba san inda Allah ke karba addu'a ba ya halatta ka sa mutane su yi ma addu'a amma in ka ce wani ke kawo min ko wani ke hanawa to wannan shirki ya eh a nan karin bayani eh ah, wata ya halatta ma sa mutane kai da suke zuwa da malamai su ba su ke sa su farkon sallah ya eh wata eh, abin in malami ya aje kansa shamakin Allah don mutane su dora zakuwa yana musu ya zan wannan shi a sana'ar shi to ya zan dan damfara ka gane in ya zan yana iya samo abu daga Allah ya ba mutane don bai samu kai ne ba don me yake karba gare su in nema ma kuɗi sannan ni kuma in karba gare ka wato ka yi kenan ka gane ai suka ce su ba sun duniya to don me sun karba <laughs> eh, amma abin nan babu laifi mutum ya ce wane min addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi ai mai addu'a ya nemi abubakar shi masa addu'a ya ce ma umar la tansa abin nan la san na bi ka ya umar kada ka manta yin buga cikin addu'a ka ya umar saboda in kace in kace malami ma addu'a ka kawo mishi wannan ba ai ba ai babu abin nan wato abin da aibi mutun ya aje kansa shi asana shi ka gane shi to eh. yau an kawo mishi gobe wani ya zo kawo mishi wanda sai shi girma kai bai ni eh to in bai da ilimi ba ya haka Eh. ni nan malamin na samu in an zo an ce in yi sai ban yi sai an bani wani abu to dan me ake baka don baka san abin kana sayar da abin da baka sani ba yo ai amma ba ka san za a karba ban sani ba amma aiki za a sani to zan yi addu'a ka ce in sa ka cikin addu'a ta ni na ga aiki ne a cikin nace to ni ban da ba sai ka bani wani abu to ibada ce an wato akwai cikin hadisi na cewa in za ka yi addu'a ka hada da musulmi za a karban ma ina da cikin sallah ina hada cikin to wannan baka son a karban ma da kai a wannan shi kada ya zo kuma kana idan ka bacci kai mishi karo a a ai babu wanda ke hada idan sa bacci eh, wato ya zan kwangila ke ko gane ko eh, duk wanda ya roƙe ka kai mai addu'a ko wace iri ne kace Allah ya sauƙaƙe ko ko Allah ya biya bukata ka gama Hmm. wannan babu komi in ba ka yi don ya baka ba liyakafuru bima atainahum wata in mutane cuta ta same su koma ga Allah in kuma sun ka samu wata ni'iba su koma suna shirki ya kafuru don su kafirta bi ma nan ga abinda mun ka ba su don ni'imar da mun ka ba su rihe ta wato kenan ba kamar su manta da mu fata mata ku masu yin haka nan ku ji daɗi faso wa wata alamu za ku sani nan gaba za ku san aƙibar jin daɗin ku fihi iltifatun an gaibati da ana magana mutane sai an komo ga mutane an ka fuskance su liyakafuru bima atay to am am am anzalna alayhi sultana am anzalna alaihim sultanan ko mun sauka musu wata hujja wata wadda ta abin nan ta yin shirki ko ya ta kallam ko shi an hujjan nan wato tana tana musu magana bi makanu bi shirku ga da suke shirki da shi wato ga hada wani da suke da Allah akwai wata hujja da suke da sun ka dogara da ita ita hujjar nan wanda yake tana magana tana kumannin su da yin haka nan la babu Wai da zakana na وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم to wai za a zaka dan nasa in kun muka dandana makafirai rahmatan wato mun ka dandana musu wata rahama ko ruwan sama ko lafiya farihu biya sai su dora farin ciki da ita amma farin cikin girman kai <coughs> wa in ta sai mun sayyi'atun amma in wata cuta ta same su bima qaddamat aydin saboda abinda hannayensu sun ka aikata idahum yakanun sai ga su suna ɗebe tsammani daga rahama ubangiji wa min sha'anil mu'mini an yashkura inda ni'mati wa yarju bihi inda shidda akwai sha'anin mu'mini in alheri ya same shi gode ma Allah in wata wahala ta same shi kuma ya yi tsammanin gushe wata daga ubangiji ba sai ya ɗebe tsammani ya dora kuwa ba kun gane ci gaba awalin yara ya bisu To, awalam ya rasu mutane ko لقوم ba su gani ba, ba su sani ba an Allah su rizka Allah na cin hidawa arziki liman ya sha ga wanda ya so don ya jarraba shi wa ya kadir kuma shi na hukuntawa ga wanda ya so shi ma don ya jarraba shi inna fi zalika la'ayat in ga wannan abu akwai ayoyi ga mutane waɗanda ke yin imani da su kun fahimta ko to za a rubuta zalika fa atid al qurba فآتِ ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله wato kenan ana neman mutum ya san Allah ke shin hida arziki ga wanda ya so kuma shi ke kukuntawa ga wanda ya so to in an ka shin hida ma arziki wato abinda an ka azama kenan wato abinda an munasaba ka taimaki na kusa gare ka kun gane ko fa'ati dal qurba in ka gane Allah ke bayarwa shi ke hanawa to ka ba wanda yake yana da zumunta haka hu sa min albiri na abin nan kyautatawa wasu da sadar da zumunta kada ka ji tsoron bayarwa domin kada abin ya rage domin ba kai ka kawo shi ba Allah ya kawo shi yana iya karbewa wal miskina kuma ka kyautata ga miskinai wabnu sabil dan hanya ba ko in ya taho yana neman ah, guzurin da zai kai gida ka taimake shi ai al musafir min sadaqati a bashi daga zakka wa haƙin da fa kuma a ba shi haƙin da fa shine ka ba shi abincin da zai ci har ya tashi iyaka kwana uku zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shine alkhairi ga waɗanda ke neman yarda Allah wa thawabuhu da ladan ma ya amalu na gabin da suke aikata mina taqanu tsoron Allah wal istiqamatu fi dinil qayyim kuma suna son su daidaita domin an umarce mu an umarci annabi shi tsaye da fuskar shi ga addini wanda ce kuma da shi da sa sauran kenan mu haka an kace mu kenan kun gane ko ka san Allah ke wadatawa shi ke kowuntawa saboda haka da ka samu ka yi yadda Allah ya ce wa ulaika muflihun masu yin haka nan sune masu babban rabo kun gane ko to wa min iqamatil wajhi lid-din al-qayyim adamur riba akwai daga tsaye da fuska ga addini wanda addaidaitacce rashin riba wali man idhalika qala ta'ala wato in ya san ka samu arzikin nan ba an ce ga yadda za ka raba shi ba ka taimaki dangi to kada ka karkata da shi wajen kuma tarawa haram kun fahimta ko to ci gaba hmm. game da taimakon matafi eh. yanzu ga shi Allah ya kawo wani zamani to da yawa daidai ne za a ga masallaci, za a zuwa wa sallah wani bai tashi bai ce shi mata a ba shi wani abu har wasu sun ɗauki wannan dama sun mai da abin kasuwanci yau in ka gansu a wannan masallaci gobe zai ka gansu wanda duk an ya wanda duk an ka gane haka nan ba za a bashi ba har in an ba mutum matafi ya ce ya yi da'awa shi matafi ne aka bashi sannan bai yi tafiya ba sai a karbe ba ma eh. amma kar wasu yana halatta mu bincika in mun ga mutum ya tashi yana irin eh wato da farko dai ba sai an ce shi rantsuwa ba amma an gane to ana karbewa to kuma kamar yanzu da abin yayi tsanani galibi ma mahi yawa sai ka iske mutane na musulunta don dai su samu aiki ko don neman taimako eh. to ba a cewa ƙarya kake in zaka musulunta musulunta kun gane ko eh, in akwai hanyar taimako a taimake shi in babu kuma kada a tsananta mun gane yana zuwa yana haka nan mun bari sai an tara kuɗi mu cewa jama'a wannan mutum ga halin saboda haka in kun tara ku ku samu yan sanda ta kwana ku ce ga wannan ya ce miskin ne ku tabbatar muna haka ne sannan mu bashi hmm. eh? Eh, ko yana wanda ya karkace don kanshi kada ka damu da abin da mutane ke yi wanda ya ce tilas sai mutane sun san hanya guda sosai ya ne bi tashin hankali kenan daga ya zan yan sandan muna wato abin nan komi an da yi mai sababi ka bi sababin iyakar yadda ka iya in ya zan ka amince yadda yanzu ne ka fara ganin sa shi kenan amma bayan haka nan in ya komo ka iske shi wani masallaci to ka gani abin nan kaga bai kamata ma a kyale shi ba gama shi da yan sanda to ci gaba فلا يرجو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله To, wa ma تو وما آتيتم yana magana kenan kada ka ɗauki dukiyar ka kai amfani da ita don cin riba don wato abin nan kai aikin alheri da ita ka kai ayyukan shari da ita abinda kun ka zo da sun kun ka zo ma min riba wato na riba don ya ƙaru cikin dukiyar ku ziyaratan alama fi zimashi wato ƙari akan bisa ga abin da ake bin mutum sawa'un kana ribar fali ƙari ne na na fifikun abin da kake biyan sa kamar dinari ka amshi dinari da rabi min salafin na rance jaramin fata wanda ya jawo amfani aw riban nasi akoko ko riba ce ta jinkiri fi sarfin naqadi aljinsi bil jins kamar za kai canjin zinariya da zinariya ka ce bari in baka nawa yanzu bayan haka nan kai kuma gobe ka kawo ko kai kawo naka gobe ka zo in baka aw bi gairi jinsi ko kuma wato zinariya da azurfa amma da jinkiri bi ta'khiri ahadin naqadain jinkirtar da ɗayan zinariya ko azurfa aw jami'ihuma ko ko ayi canji amma gobe mu taho mu biya juna liyar bu fi amwalin nasu wato don ya karu ga dukiyar mutane fala yarbu inda lato ko da yake wato kana ganin kamar ka karu dukiyarka ta karu ga wannan cin riba to wannan karuwa bata karu ga wurin Allah hakikatan ai la sawaba lahu bai da lada inda lahi wurin ubangiji aw la yubarik la yubarikullahu fi mali mai yin haka nan Allah ba zai sa mai albarka cikin dukiyar shi ba walau ka tsara da dukiyar yayi yawa fa innahu khabith munanne ne wa ma ataitu min zakati abinda kun ka bayar na zakka wato maimakon ku yi riba sai kun ka bada zakka nan kun ga kamar mutun ya rage kun fahimta ko sai an kai mai suna zakka domin az zakat ƙari wato ashe zakka ita ƙari kenan ko da yake ragewa ce ga hakika ga gani amma ga hakika ba ragewa ce ba Eh? an gyara eh, fa in eh, fa zakati min daga dukiyoyi wa in kana fi zahirin tanqitan ko da yake wato ga bayyane ragewa ne laha ga dukiyar walakin fil haqiqati ziyaratul laha amma ga haqiqa ne kari ne ga dukiyar fa yubarikullahu li ashabi sai Allah ya sa albarka ga masu dukiyar kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fil ladina akhraju zakata ga wadansu ka fidda zakka daga dukiyoyinsu yana yace wadanda eh, sun in kun ka hidda daga dukiyoyin turidun wa shalla kuna neman yarda Allah fa ulaika humul mud'ifun wadannan su ne masu bibin yawa dukiyoyinsu ai eh, almuqtirun masu yawa ya tawali amwalin ga dukiyoyinsu hakikatan fi dunya wa nan duniya fa yubarikullahu lahum fiya Allah su sa musu albarka tun nan duniya ga dukiyarsu wafil fil akhirati aka nan lahira ma ya sa musu albarka hayatu yajiduna thawaba mali inda za su samu lada aikin su eh, littiba'ihim amran lahi bittaqa domin sun bi umarnin Allah wato da tsoron Allah wa iqamatu wujuhihim lid-din al-qayyim kuma yadda mutum yayi haka nan ya tsaye da fuska da ce fil kalami iltifatun li fa'idati shumul al-mukhalif wa ghairi da ana magana da annabi shi dai amma nan kuma sai an ka komo ana cewa mutane masu yin kaza don a nuna kenan kowa ya shiga kun gane ko ta ci gaba eh. ah, to akwai akwai bambanci domin wata in qur'ani ya faɗi abu sai kuma an koma ga hadisi shi ba zai bayyana abinda ake nufi da abin nan an ce ayi zakka in kana da riguna za ka yi zakka ah. in kana da gidaje za ka yi zakka in kana da dawaki ba kana zakka in kana da rabban abin nan in kana da bayi kana zakka a motoci kana zakka ka gani ashe kenan kuma in addini ya ce ka yi abu to kuma sai ka komo ga hadisi ya nuna ma yadda ake yi kuma da inda ake yin sa ko kun gane ko eh? gonaki ba su da zakka gidaje ba su da zakka sai dai in mutum ya saye su ne don niyyar sayarwa sun zan dukiyar Eh, ciniki kenan wato abin da adda zakka shine abin nan hatsi waɗanda mutum ya noma waɗanda yake wajen nau'in ishirin ana iya rayuwa a kansu kuma a aje wato banda su lemu da abubuwan da yake nan da nan suke na jin daɗi to sannan kuma da zinariya da azurfa waɗannan wajen dabbobi dabbobin gida raƙumma da shanu da tumaki da awaki waɗannan su adda zakka kuma kowa an faɗi ga yadda ake yi kun gane ko kuma riba ita kuma inda take shiga wata tana shiga ga abin nan abubuwan ci waɗanda yake ana iya cin su a wadata kuma a ajiye su su yi wata shidda sannan kuma da abin da ke gyara abinci kamar su gero da su um, abin nan um, gishiri da abubuwan da dai ke gyara abinci su tawabin uh, kayan yaji to sannan kuma da zinariya da azurfa akwai a waɗanda su adda riba a sai da wani abu da wani abu nau'insa da fifiko ko kuma da jinkiri ga zinariya ko azurfa tsakanin kuma zinariya da kun hanta ko in ya zan abin da nau'i ya canza wannan babu riba sai da in abinci ne ba ya halatta a yi jinkiri bai yiwa in sayar ma buhun dawa yau gobe ka kawo min abin nan buhun gero ko kuma wani abin nan ƙari ba hannu da hannu ba abin da ba wannan ba babu laifi abin kamar yadda yake cikin littafin shari'a abin nan mas'alar banki zinariya ce suke amfani da ita koko azurfa ce kima kima ce kimar abubuwa ne wata eh, can da arzikin kowane mutum ga hannunsa yake in gero ne gare ka yana nan ga hannunka in dawa ce in azurfa ce in in komi ne ne to yanzu sai gwamnati sai ta dibi kasa ta ce ga iyakar kasa ta ta keɓance duka ta ce ni addana to abin da cikin kasa nan duk sai ta yi mai kima ko abin nan noman ku ne ko ayyukan ku ne ko abin nan um, um, taimakon junan da za ku yi duk sai a yi mai kima a ce yana naira kaza ko kuma yana dala kaza a buga su a sa cikin banki Ah, wanda adda kuɗi hakikatan ah, yana bukatar ya sayar don abin nan sai ya saya ba wanda ba shi da mm, abin nan ne dan dan kasuwa dan abin nan malamin makaranta ne bai da sai gwamnati ta ɗebo ta bashi eh, eh, latin ya ta' ya saya wato kun ga an bashi lasin wanda zai saya daidai da aikinsa ko alkali ne zai a bashi ya huta da abin nan an sa ushira ga wasu mutane wata waɗannan kenan abin nan ko kuma wanda yake talaka ne yana son fatauci sai to a bace ta yayi yana yi kuma ana dan ba don su masu aikin bankin a samu yadda an ka biya su wannan shine ake yi haka ne ko ba haka ba haka ne saboda haka wata babu nan, in mutum ya dibi hakikanin abin domin riba ba ga kima an ka sa ta ba ga ainihin jikin da ake aunawa ko ko abin nan ga zakka ko ko ga ma'auni na an kasa na an kasa riba eh, saboda haka wato wani hali ne an ka kawo muna na sara gama ga arzikin ƙasa gaba ɗai a rike wanda yake yana yi sama yana yi ƙasa eh, yana yi sama yana yi ƙasa ah, Ah, ah, duk abin da ba zinariya ba kamar cikin askari an ce riba ga fulus waɗanda an ka yi da ƙarfa kamar asulalla an ce makaruhi ne don me domin wato kaga kana iya auna su kana iya dibin su kana iya sayan eh, ƙarhe irin su ka yi don ka kakkara to amma takarda fa ba a iya yin wannan Eh, idan an ce akwai riba ga takarda in za ka sai littafi tila sai an kawo yawan takardu na naira an auna da shi eh, nauyin takarda da nauyin littafi don yanzu da zinariya ne an kai littafi da shi za ka sai da zinariya sai an auna kun gane ko to amma abin nan don kada a bar mutane sake su ta su yi taɓanna wato wajibi ne gwamnati ta kange sannan kuma a sa wani hukunci ko da makarushi ne don a wa mutane wani abu domin in baka hada abu da addini ba to har abada ba zai yi kyau ba kun fahimta ku to ina fatar wannan dan misali akwai zakka ciki domin abin nan ne dukiya ce ta ta fatauci dukiya ce ta fatauci saboda haka akwai abin nan in mutum na da dukiyar fatauci da shekara ta yi sai ya yi kimar su ka ganin kimar aka a zakka ya yi kima in ta kai ga kimar eh, eh, dinari eh, ishirin ko ko kimar dirhami mai tan sai a hidda zakka saboda haka kuke ganin ah, yanzu ah, mun bayar da ah, abin nan nauyin zinari dinari guda wato kwaya saba'in da biyu na na sha'ir ga masu aikin banki sun auna sun aje sun bayar ga abin nan bankuna na duniya kullun ana iya sanin yau nauyin nan na zinariya ko ko nauyin nan na azurfa yau kima shi kaza ga dala ko ko ga abin naira eh, saboda haka yana yi sama yana yi kasa kun ga kamar misalin wata biyu nan baya kiman naira kaɗan ce don abubuwan da za ka iya saya da ita kaɗan ne amma yanzu yau ta komo ta yi sama kenan Hmm. Eh, eh, kun fahimta ko eh, ta yi daraja a kenan abin abu ne yana yi sama yana yi kasa ah, ina fatar bara lokacin da abu ya ɓaci kun ga rubu dinari ya kai naira goma ah, saboda haka dinari ya kai naira arba'in sannan nisabin zakka ya kai naira ɗari takwas amma yanzu da za ka yi da kyar rubu dinarin zai wuce naira hudu hudu sau hudu sau sau hudu sha shidda sau ishirin eh ɗari uku da ishirin shi ke na kaga abin zai komo zakka amma halin da muke amma yanzu ban iya ta a hidda zakka ga ɗari uku da ishirin don ba tsayu ba ana nan ana eh halin da muke ciki algar mana sai yanzu ka bu ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يبعث من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون to wala ma bayyana ta'ala ijtima ko mashtamala alaihi dinul qayyim lokacin da an kai ba an ce a fuskanci addini wanda a tsaye sosai ba an faɗa ya shahi dukiya kuma ya shahi addini ko ba haka ba to alladhi an umira rasuluhu amara rasuluhu wanda yake Allah ya umarci amma zon sa an yuqima wa shahudahu ya tsaye da fuska shi gare shi li yakuna qudwatan dan ya za abin koyi li atba'ihi ga mabiyansa almu'minina wanda amma mu'minnai ya bayyana wato yana shiga cikin ayyuka yana shiga kuma cikin dukiyoyi to shara'a ya khussuhum alal muhafazati ala zalika ya amna muku sannan kuma yanzu ana kwadaitar da ku ku tsare fa qala yace Allahu alladhi khalaqakum Allah ne ya halitta ku thumma razaqakum sannan ya baku abinci cikin rayuwarku ta duniya sun mai mitukun kuma shine ke matar da ku in ajillan ku sun ka kare sun mai huyukun kuma shi ke rayar da ku lokacin da tashin kiyama ya hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay'in shin waɗanda kuke hadawa da Allah kuna tsammanin wani abu gare su akwai wani abu da sun kai tarewa ga Allah ga waɗannan eh wa idza kana aljawabu la in yazan a a babu to fa'lamu annahu huwa alladhi yastahiqqu minkum alibada ku sani kenan shi cancanci ibada gare ku la gairu ibadan nan ta jiki ce ko ta zuciya ce eh, ko ta eh, ko ta dukiya ce shi dai ku yi ta don shi kawai subhanahu tsarki ya tabbatar masa wa ta'ala ma shirkuna Allah ya tsarkaka ga abin da suke gama wani da shi kun gane to ci gaba ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون to zahar al-fasad fil ardi wato banna ta bayyana cikin ƙasa menene banna shine al-iltirab rashin tsayuwa ga hanya guda wa adamul ilmi ina da rashin natsuwa wannan ya karkata nan wannan ya karkata nan fil barri wal bahari ba wuri guda ba cikin ƙasa ma akwai fasadin cikin teku akwai fasadin jami'u biqa'il al dukan sasannin ƙasa wato akwai banna Mi ya kawo bannan nan bima kasaba aidina don abinda hannayen mutane suka aikata minar riba na neman riba wa zulmi ba alihim ba na sashe zalunci sashe wa adami ada ada ihuquqillah da rashin da haƙoƙin Allah mai amwali daga dukkan dukiyoyin su wa mai anfusin kuma daga kawunan su fa man ukum fa man ahumullahu lilmina don haka ta sai Allah ya hana musu nutsuwa wata wannan shi ya kawo ko wani bai bi abin da Allah ya ce ba saboda haka kullun tsoro yake yi kullun gulma yake yi Kullum ga abin nan gashi nan babu zama lafiya liyudhiqahum don Allah ya dandana musu ba alladhi amilu sashin abin da sun ka aikata wato hukuba shi walau hukuba ta jami'in kun ga an kace a dandana musu azabar sashi to da an dandana musu azabar duka fa da ba magana dan to ko lakin rahimahum amma Allah ya abin nan yi musu kadan ya yi tausayin su la'allahum yarji'una ko za su komo su tuba ثم بين تعالى رحمته بهم سنة الله بين رحمة شجريسو في عدم إهلاكهم قبل هلك أسو جميعا قبل ديبا وقد هلك قوما بأمثال جرائهم جرائمهم alhali wasu mutane waɗanda sun ka gabata sun yi laifi ya halaka su gaba amma mu bai halaka mu ba sai dai wani laifi ka a ɗan gutsura ma kun wanda ko eh kamar yadda muke Allah sauƙaƙe انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين قل siru fil alli ku tafi cikin ƙasa fanzuru kai wa kana aqibatul na min qablu ku dibi yadda aƙibar waɗanda sun ka zamo gabaninku. ku kun fahimta ko ai qablihim wato gabanin mutane min al-ummi salifa na al-umma wanda ka gushe alladina khawat masakin wanda yake abin nan gidajensu sun zanyi wa kuntacci wa manazirin da gidajensu kana mushriki na su waɗannan da gidajensu sun karushe ba kowa mahiyan su sun zama su shirki fa asabahum min zalika al-halak wato sai Allah ya abin nan ya saman musu wato daga wannan halaka fa antum lastum aqalla minhum jirman wato ku ba kasa su ga laifi ba amma wato bai halaka ku ba wato rahama ce gare ku kun gane ko wato nan min ku min qablihin nan min qablikum ne eh min qablikum ne min al-ummi salifa ma kasabat ku ga sashen laihin da kun kai litarji'u don ku komo ilai zuwa gare shi wato jo mu tsaya da kokokin ku lidini kai ba dini wanda Allah daidaita ashe wata rahama ce da yake ba halaka mu ba sai ana wani in kai wani laifi a dan gutsura ma da abin azaba amma saura a gafata don ka komo ka tuba kun gane to ci gaba فاقم وجهك للدين الغيب من قبل أن to kuma an ka ƙara ce ma annabi dai ya tsaye da fuskar shi ga abin addini fa akim wa shaka ka tsaye da fuskar ka ya muhammad Liddin qayyim ga addini wanda adda shi shine addinin musulunci yayi takararin sa don ya gina abin da ke ciki a kansa min kabla an yace yawmun ka tsaye da fuskar ka ga addini wanda a daidaitacce gabanin wani ni ya zo la da lahu min Allah shine nan ba komawa gare shi ba mai mayar da shi wato zai zo daga Allah shine ranar kiyama kun fahimta ko yawma idin yasaddaun ran nan mutane za su kekkece wato su bambanta ya tafaraquna za su rarrabu ba da hisab bayan an yi hisabi su ilal jannati wan nar wasu ta zuwa aljanna su ta zuwa ga wuta wato da an ka ce annabi ya tsayar abin nan huska shi dai ga addini da waman mai wata kun ga shi an ka umarta don shi a shugaba in an ka umarci shugaba wata a mabiya duk haka su kenan eh. eh hisabi ne ba hijab ba an gyara eh, man kafara ومن عمل صالحا to man kafa wanda duk ya kafirta fa alai kufru kafircin suna akan sa kawai ai musiba kafircin sai na akan sa shine wuta wa man amila salih wanda aikata aiki na kwarai kwale an kusa miyan hadun su kan suna yin shin hida don su yi bacci don kansu a duk wanda ya aikin kwarai wato shin hida ne yake wa kan sai ji dadin kwana ranar lahira ai wata kuna manazilan suna shin hida ga ran zaman su na cikin aljanna ليجزي الذين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين to liyajzi alladhin don Allah ya saka mka wato za su eh, rarraba kowa ya bi tashi hanya don Allah ya saka mako ga waɗanda sun kai aikin kwarai sun kai imani sun kai aikin kwarai shi yi musu sakamako min fali daga kyautarsa Inna la yuhibbul kafirin kuma Allah haqiqatan baya son rai. ai la yusibun ba shi ba su lada bal yuaqibun sai azaba dai yake musu to summa rabata ta'ala rahimiyatahu ya daure rahma abin nan tausayinsa ga lahira bi rahmaniyati fi dunya domin Allah na da rahama rahaman nan akwai ta ta duniya akwai ta lahira to ga ga abin da ya hada sunan don muna magana ga abin nan abin abin da ya hada wa min ayatihi wa min ayatihi an yurila riyaha wa ولنجزينكم بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون wa min ayati akwai daga ayoyin ubangiji wato kenan rahamaniya shi ta duniya wadda yake tana nuni ga rahamaniya shi ta lahira kun fahimta ko wato rahimiya kenan na duniya rahamaniya don tana karewa kamar ka sha iska ka ji daɗi ka samu lafiya tana karewa aka siya zo amma rahimiyya in ta zo ba ta yankewa kun kun fahimta ko saboda haka wato imani cikin rahimiyya yake ba cikin rahmaniyya yake ba dan shi bai gushewa kun fahimta ko to wato akwai daga cikin wannan ayoyin sa masu nuna wannan an yursila riyaha mubashiratin Allah ya aiko iskoki ba iskoki aljannu ba wato iska na rahama cikin qur'ani inda duk an kai jami'in iska to na na na kwarai kenan inda an kai mufradin sa wato na na azaba kenan kun fahimta ko to akwai daga cikin shi wato ya aiko iskan bushara litubashirukum bil balad don su yi muku bushara da ruwan sama wani zikakum biha kuma don ya dandana muku da waɗannan iska na rahmati daga shi shine ruwa da abin nan tsatse wani ta jiri alfulku biha kuma don ruwa wato jirage su gudana da ruwan nan da ke sauka don ruwan da ke sauka da ke yin koguna su yi tekuna bi amri da yardashi. shi wani tabta gumin fali kuma ku yi amfani da jirage ku ta kasashe ku yi fatauci ku kawo kun wayo da daga fallar shi ku samu arziki bi tijarati da fatauci fil anhari cikin koguna wal bihar da tekuna wala allakum tashkurun ko za ku gode mu wannan ni'ima wa tuqimuna wujuhakum lid-dinil qayyim in kun gane wannan kun ka san ni'ima ce ta Allah ashe zai sanya ku ku tsaye da fuskokin ku ga addini wanda a daidaitacce ba za ku karkace ba kun gane ko to ci gaba wala qadarna min قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم بين تعالى سنة الله يبين أن تفرق الناس بعد الإنذار rarrabuwar da mutane ke yi bayan an yi gargadi fa amana ba'al wasu su yi imani wa kafara akharu wasu kafirta mun kusa li da hadal umma ba wannan al'umma ɗaya ne in an yi wa'azi za a yi daban-daban ba kun fahimta ko duk inda an kai wa'azi haka ake yi wani ya yarda wani ya ke yarda wato ba a wannan al'umma ɗaya ba bal huwa min ɗabi'atin nasi wannan ɗabi'a mutane ne da an yi wa'azi yanzu za a yi daban-daban don haka faqala yace ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم وجاءوهم بالبينات lalle mun aika manzanni gabaninka mun aika manzanni ga wasu mutane abinda da mun aika manzanni gabaninka rusulan ila qaumihim wato manzanni zuwa ga mutanen su waja'uhum bil bayyina su manzannin sun kaso ma mutanen su da hujjoji alwadihati bayyananni ala sirkim na cewa su manzanni abinda sun kaso da shi gaskiya ne fi risalatin ga manzancin su wato wanda an ka aiko zuwa ga mutane fa sun ka karyata su fan taqamna min alladhina ajramu sai mun kai azaba ga waɗanda na yi laifi ai ahlakana alladhina kazzabu mun ka halakar da waɗanda karyatar da manzanni wa kana haqqan alaina nasrul mu'min alhali ko ya zan wajibi ne akan mu mu taimaki mu'minnai alal kafirin bisa kafirai bi hidakin da halaka kafirai wa in ja'il mu'minin ya da mu'minnai kun gani kenan abin nan kullun gargadi zai sa rarraba Ah, bayan haka nan Allah ya taimaki masu imani akan kafirai sannan kuma yawa kafirai azaba yawa waɗannan ni'ima kun gane ko to ci gaba الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في كيف يشاء ويجعله بسبب Masa'aduwar direbaye haƙurin juumin a kafa biyunan ya sha, ubin ya sun maraba ta'ala hada da tabbika nasi, wannan rabuwa da mutane ke saboda wa'azi. wato bil wato sura bambanta bil iman wasu imani wal kufri da kafirci sai ya daura shi bi gairihi min amalihi da wani sannan daga cikin ayyuka kuma ba nan dai ba ga wannan ba ga mutane dai kuma abin yake ba haka ayyukan Allah suke li yubayyana annahu huwa alladhi yujri al umura kama sha don ya bayyana shi ke gudanar da al'amurra kamar yadda yake so gashi nan Allahu alladhi yursil riya Allah ne ke aiko iskoki na rahama fatu siru sahaban su iskokin nan su motsar da girgije fa yabsudu fis sama'i ya hida girgijen nan cikin sama ya zan hadari kai fa da yadda yake so akwai karamin girgije kuma akwai babba ko ba haka ba karamin hadari da babba wai ja'alu safan sannan ya sanya shi babbake guda akan abin nan kid'an wa bayan kanan kuma ya sanya shi guntu guntu fataral wadaka sai ka ga ruwa ya harjo yana fita min khilali da tsakinsa wato ya tsatsage shi kuma ai wasu dahu tsakin ruwa eh, tsakin girgijin fa yasi bala biladi ruwa ya samu wasu garuruwa wa yukhdu bala bala wasu kuma yayi kuren su ba su samu bi ratillah wannan kun ga shi kenan ga komi Allah ya so haka yake rarrabawa fa idza asabi man yasha min ibadi in yasami in ruwan nan ya sami wanda yake so daga cikin bayinsa ya samu ruwa idza mu sai ga su ya tafshinu suna bishara aha alhamdulillah an sauko mana ruwa wasu kuma suna ta an hana su suna ta wayo kun gane ko wa in kanu wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min la to wa kad kanu alhali sun zamo min qabli an yunazzala alaihim gabanin a saukan masu ruwan nan min qablihi gabanin saukan ruwan la mublisin wato sun ɗebe tsammani har ba su iya magana don kamin a saukar da ruwa sai sun kasa magana akwai wani abin nan wani sarki da ya hana a yi wa'azi cikin ƙasar shi shi sai an ka ɗauki ba ruwa ba ce a hita zuwa roƙon ruwa ce a a ina za a abin hita roƙon ruwa ba kai ne ke cewa kada a yi wa'azi ba <laughs> kun fahimta da ko ai tina suna shuda ai satiquna izhara sururin ba su bayyana farin ciki lima hun fihi min ya'sin min hudon abinda sun ɗebe dan mali sun yi shiru kowa ya ji tsoro shike ji wato kun ga wannan an haɗa shi da yadda in an yi wa'azi mutane ke rarraba wato haka ne halitta Allah ga komi kun gane kun da an yi sai a yi daban-daban ba abin mamaki bane ko kadan ci gaba sun maraba da ta'ala fanzur إن ذلك لمحيي وهو على كل شيء قدير to sannan ya ɗaure abin nan ruwan sama da yadda ƙasa ke rayuwa da shi ya ɗaura shi da abin nan tashin kiyama kun gane ko yace fanzur kai dibi ya kai mai karatu ila asa rahmatillah zuwa ga kuma abin nan ku hannun rahamomin ubangiji da girgijen nan ya sauka ga kasa ya iske ta busassa mi ya auku kai fa yuhul Allah da yake rayi da kasa ba da mota bayan mutuwarta ayyusiha bi antum bita bayan ta bushe ta tsirar da ciyawa kun gane ko inna zalika to wanda ya rayar da kasa da muhu bayan ta bushe lalle mai rayar da matattu ne wa huwa la kulli shay'in qadir kun mai iko ne ga dukan komi wa min zalika al daga ciki akwai tashin kiyama ga da wannan su kun gane ko to wala in arsalna to wala ina san narihan kuma wallahi mun ka aiko iska na, na musiba madaratun alal nabati wanda yake abin bayan tsiri ya taho ya fito suna kaman murna mu aiko da iska na, ya bushe ta'aziban lahum don azabta su don su yi imani auku sun kaga iskan musfiran wato yayi abin nan mai sa abin nan ciyawa ta yi ta jawur ta bushe lazallu lalle da sun zamo min badihi ya kafurun wato bayan wannan suna kafirta wato kenan badala an yi tawada li yuminu talaban lirrahmat wa huwa mithl wato inda an aiko musu iska wanda zai sa ciyawar nan kuma ta bushe maimakon su komo ga Allah su ce ya Allah mun tuba sai cewa suke ina balan wani ina malan wane <laughs> wato da an koma ga Allah kuma ya sauki ya za a koma ga Allah an ce a fita a yi sallah masallaci shikenan an koma ga Allah kun ga ba cewa ne ba kun fahimta ko abin da masallacin waje amma maimakon a haka nan sai a komo kuma karkace to sadaka masallaci wa wace ayi sadaka masallaci saboda hari al'ada nace na an kace ayi na ji suna yi wannan al'ada ce ba addini bane malamai a ba ba ba a'a malamai don bi kan kana sosai da kaka wahala <laughs> a'a ka ba su abin da za su ci ko da yaushe suna ta aiki har saboda ka alheri ya ta zakkuwa amma sai a rike da ya ɗaya rike wannan sun taru wuri guda ba ga ko yan boko duk malamai kuke ana ta ba ku ba mu don aure na mu abin nan a bari da bu da kuwa yawa ai aiki muke mu babu aiki don kuke cewa mu yi muku addu'a <laughs> wato ba a kyale sai abu ya ɓaci to eh, eh. haba kan abin eh, kun gane ko ai falawla idza falawla idza basu nata tadarru dan mi kenan lokacin da musibar mu ta zo musu ba su kankan da kai ba walakin kasar qulubu amma zukatan sun bushe wa zayyana lahum shaytanu shaytan ya kawata musu ma kanu ya'maluna minna sun kazan suna aikatawa ah, shine wato wannan A inda duk mutane suka ce ba ruwanmu da addini ga gwamnatin mu to haka za su sun komo haka ba su iya rabuwa da addini kuma sun sun rikice eh, kullum fargaba kullum fargaba ake yi eh, kullum kuma neman ake shi mi a gaskiya mi a ƙarya kullum kenan na abin nan Allah tsare mu Allah mai shi ga gaskiya to ci gaba إنك لا تجمع المرضي ولا تجمع الصم متعا إذا ولوا To fa innaka wato kai ya Muhammad la mota mauta ka iya shiryar da matattu wanda ya mutu ba ka iya masa wa'azi shi ji wala tuzmil summa kuma ka iya jiyar da kurame ka iya jiyar da su addu'a a kira zuwa ga Allah idza walla mudbirin lokacin da sun ka bada bai suna abin da suka bada bai gaba dai wato ashe kenan wanda Allah eh, shiryarwa kuma wato ta Allah ce kai kira ɗaya kake yi kada ka damu da cewa tila sai kowa ya yarda domin an ce ma annabi wato kafirai waɗanda Allah bai nishi su shiryu ba kamar matattu ne ko kun kurame ne sun ba da bai sun yi ta tafiya kaga ko kai kiran ah, matacce yana ji wanda ya ba da bai yayi nisa yana ta gudu ah, kurma kuma bai wai wai balle ka kyawato shi sannan ba ya ji balle ka kiran kai kai gare shi to ina kuma abin nan me amfani kiran ka gare shi don haka kenan ka yi kira aiki ne wanda Allah ya azama amma i da shi ga wanda zai karba aikin Allah ne kada ka damu da shi kun gane ku to ci gaba wa ma anta wa ma anta bi hadil ummi an Dus me ubillama an taɓa yi haɗarin ummi kuma aka ce ma'anai ba ka zan mai shirya da makaho ba anda launin ummi wata makafi anda launin gaɓa ta su. Wata makafi sun bace yaya za ka iya shirya da su? Ba su gani ba ka jawo su ga hanya ko kada su kuma sai su ƙara karka Eh, in tuzmu illa man yu'minu bi ayatina ba ka iya jiyar da kowa sai wanda ke imani da ayoyin mu wanda yake ya san kai manzon Allah ne ya saurara ya ji fahum muslimuna kuma suna masu mika wuya ga cewa komai an ka faɗa daga Allah ne ya yarda to su ɗaya kake iya jiyarwa kun gane ko wannan kuma aiki ne ga Allah Allahu ladhi Allahu ladhi khalaqakum min ثم جعل من بعد ظهرهم قوة ثم جعل من بعد قوتهم ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير to yace Allahu allazi khalaqakum Allah ne ya halitta ku min da'afin daga wani rauni ku diba kuma yadda halaye yake ba cikin mutum ba cikin hali guda yake ba ya halitta ku daga rauni wato maniyi wanda yake lalatacce in ya fadi eh, abin nan bushe dai zai an ka halitta ku daga nan sun maja'ala min ba da dafin kuwa sannan bayan wani rauni kuma ya sanya muku wani karfi wato da ya halitta ku daga maniyi wato kuna cikin eh, abin nan eh, tayi ya hito ya zan abin nan mai shan mama daga shan mama har ya zan yaro sannan ya zan ya balaga ya yi karhi to bayan haka nan wato kenan shine karhin kenan kuwatu shababi kurciya abin nan wato karhin kurciya sun majala min bada kuwatin da'afan sannan bayan karhin wannan bayan wani karfi wato kuwatu zakira tunanin da tunawa wal aqal da hankali wal fahmi da karhin fahimta bayan wannan karhi kuma aka samu ku dafin wani rauni da kana da karhin ka kana basira kana haddacewa kana komi sai kuma tsufa ya taho eh, ko inda kake zaune baka sani ba washe ba an kasa kurkura duk fulki bari wato raunin abin nan tsufa washe bil haram da abin nan kurkura ta ta lalacewa wadda uku fi salasati wato kun eh, yace halaka ku min dafin sun majalin min ba'da kuwatan dafin sun majalin min ba'da dafin kuwatan ko eh, dafan washe ba wannan du'ufu bilammi awwali du'uf wa fatiha kuma ana karantawa daf wannan duk qira'a qira'a hafsu ne ko ka ce zu'uf ko ka ce da'af duk ɗaya ne ko huwa khilaful quwwati wato kenan sabawa karhi wasu hati da eh, abin nan la karhin jiki da karhin lafiya qara'a bihi ma hafsu hafsu duk ya karatu wa khalaqakum ala ahwalin tadullu ala qudrati Allah ya halitta ku bisa ga halaye daban-daban wanda ke nuna wa ga ikonsa wa iradatihi da nuhinsa walau sha laja'alakum ala halatin wahida da Allah ya so sai yayi ku da karhin ku tun farko kuma ba za ku canza ba sai mutuwa eh da bai shawa ba <laughs> ya khaliqu Aisha Allah na khalitawa abin da ya so min al-da'fi daga qarihi bi anwa'ihi da sa wal quwwati da qarihi bi anwa'iha da ta wa shababi da kurciya wa shayba da kurkura wal imani kuma ya imani anda da ya halitta imani wal kufri da kafirci fa yarbadu ba'lu khalqihi bi ba'lin ya hada sashin halitta shi da sashi su hadu kun gane ko wa huwa al-alim Allah shi an masa ne bi tadbir khalqi ga shiryawa abin nan halitta shi al-qadir ko mai iko wala ma sha'u ga abin da yake so kun ga wato kuma duk wannan tarabud ne to ci gaba to bayan haka nan zai kuma sun marabata ta'ala ikhtilafu ahwalin nasu ya daura halayen sabawa halayen mutane fi duniya bi ahwalin yawmal qiyamah nan ba daban-daban muke ba wannan ya gabar wannan ya arewa wannan ya kudu ko ah, ga halaye daban-daban wannan mai karihi wannan mai rauni wannan awadatacce wannan fakiri to wannan ba nan ɗaya wannan raba take ba har lahira gashi nan wa qala alladhina utul ilma ko yawma taqumu sa'atu wata wa yawma taqumu salana da sa'a tashin kiyama ke ke tsayuwa al mujrimuna masu laifi za su yi rantsuwa ma labisu ga da sa'a su ce wallahi mu ba mu zauna cikin kabri ba sai sa'a guda abinda addalili wata azaba kabri ana yin ta ga kafirai amma kuma in an kai busa ta farko duk kowa zai mutu lif da wanda ya mutu da wanda bai mutu ba duk kenan har azaba kabri za a dakata da ita a yi shiru bayan haka nan in an busa ta biyu an sai a tashi sai ce ai ba mu yi bacci ba sai sau a guda eh shi abin nan eh ko ko kuma eh, ko kuma nan duniya in an tashi su ce ai wata duk zaman da mun kai na duniya ai sa'a guda ne mun ka zauna yanzu kenan zaman na duniya duk ya bata mana wannan zama da mun ka fuskanta wanda ba iyaka kun gane ko so ce malami su da sa'a kazalika kanu yufakun haka na sun kazan cikin duniya suna yin ƙarya ana karkatar da su ana haki gaskiya eh addini fi duniya kun ga wannan magana ba ƙarya bace wanda sun ka faɗa da sun ka ce ba zauna sai sa'a ashe wanda ya saba da ƙarya duniya kuma zai ci gaba da ƙaryar kama sarifu an haka kamar yadda an karkatar da su daga gaskiya wato abin nan duniya asirki fi mudatil lubsi ko abin nan fil kuburi kama surihu anil haqqi wato asirki fi muddatil lubsi fil kun gane ko eh, wato kenan kamar yadda duniya an karkatar da su da gaskiya haka lahira ma za a karkatar da su hatta ga zaman kabari ma za su abin za su rikice ga waɗanda adda ilimi ga adda za su ce